kai bella tirji billahi allazi la ilaha illa huwa ka fita daga ido na rufe idan kana cin kasa ka kiyaye ta shuri akan menene zaka zo min comment section ina salon ka tsorata min mutane ko wani abu ko kaza haka kawai ana zaune lafiya wai bella ya samu amarya ko wani abu amaryo a gidan uwarwa ka samu amarya zaka ce ka fita daga ido na in rufe idan kai junan ka bella tirji ne ko wani abu ni ba tsoron ka nake ji ba ni nan da kake gani na dage te biki sai biki ka gaya maka gaskiya idan kai bella tirji ne ni kuma suna na murja ina da ruwa na ina da manya manyan aljanin da idan ka matsa mun har inda kake za su zo su kaddaman ma har inda kake za su zo su daukan mun banza to haka nake aljanuna ba sa kunyata ni kuma ni ina tare da su kuma na suna kauna ta duk wanda ya mun ba daidai ba ina kwanta ina bacci za su je har inda su yake mutum su kaddaman ma shine zaka zo mun wani comment section dina to billahi lazi kalli walli mata walle kayi tan nayi ta kan kara ganin ka a comment section dina trade bai bata ko wai ya ka same kawo ka kawai ka tsorata mun mutane dallo to ko kai wane ne na faɗa maka ka kara zuwa lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na shiga uku ni murja ina zan saka kaina a rayuwa ta ta malik yawmiddin da tsakiyar daren nan wani ya kira ni wai bella dirji ne yake magana wai yana cikin garin nan ya shigo yana nema na Allah ubangiji na kasance me laifi ce ni Allah tuba nake Allah ka yafe mana kurakuran mu na shiga uku ni murja ni idan wani ne yake tsorata ni ka tabbatar da cewa fa ina tsorata kuma kana shiga na ba musulmi bane kai wallahi ƙarya ne ba ma bella dirji bane na na shiga uku na lalace to ni me ne mutu ni ban taba shiga sabgar ba ni ban taba zagin su ba ko wani abu a dauki waya a kira ni a ce latin zine yake nema na ni wallahi yau ba zan iya barci ba na shiga uku dan manzon Allah kai wallahi ba wasa nake ba wai latin ji ya ubangiji Allah kai mana katanga karfi Allah ka shiga tsakanin nagari da mu sai ka zaci kaman kayi wani kunkume mai laifin ma Allah ya tarabce ka da wannan me duka tuba nake na shiga uku wai latin ji a wayata ni murta kira billahi lazi za mu share wacce kan shekara da ku in ban da rashin mutunci ku tusa ni a gaba ku dinga taimun wani matar bella Turji amaryar bella Turji tun ɗazu in nayi posting a comment section ɗina ku dinga ce min amaryar Bello Turji ku kyale ni ma da fargabar da nake ciki ina zaman zaman zama na lafiya ko ta ina ya kwakulo ni ko ta ina ya sanni ya biyo ni comment section ko wani abu ku kyale ni ma da mugayen farkan da nake yi tun jiya ba za ku kyale ni ba shine za ku dinga bi na comment section kuna ce min matar bella Turji amaryar bella Turji ko wani abu so kuke ku turja mutum a cikin bala'i kenan ko wani abu to Allah ubangiji yayi mana tsari da shi Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu kawai ina zaman zama na lafiya kuɗin inda ce mun wani matar tiji billahi lazi wa kuma ce mun matar bella tirji sai na ciwa mutum mutunci sai na ciwa mutum zarafi ta shi kenan